kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta sha uku ga watan Muharram alif da ɗari hudu da talatin wacce ta daidai da tara ga watan al'ar fi fannin sam har yanzu muna kan fasali da yake mana bayani cikin ma'anonin hurufai na ƙari a wazni na farko da muka fara magana a kansa shine af'ala wanda yake mun yi bayanin cewa yana da ma'anoni ɗai-ɗai-ɗai har guda goma wanda na goman ne muka tsaya kan at-tamkin a kansa kamar ahfartu ahfartuhu nahra na haƙan masa da rami ko na haƙan masa da rafi wanda yake muka ce littamkin ba da ƙarfi ko iko na ikonta masa ya samu sararin hakawa to yau insha Allah za mu tashi akan sira ta biyu ta ƙari ita ce wa fa'ala an ga ko yaksuru istimaluhu fi ma'anayin amfani da wannan siga na fa'ala yana yawaita a cikin ma'anona guda biyu ahadihima na farkon su at-tasharuk baina snaini fa aksara tarayya cikin abubuwa guda biyu ko kuma wa huwa ga yadda abun yake shine an yaf'ala ahaduhuma bi sahibihi daya yayi wa ma'abocinsa fi'ilan wani aiki fa yuqabiluhu al bi bimithlihi shi ma ɗayan sai yayi irin wanda na farkon yayi muna fahimta wa hina idin to a wannan lokaci fa yunsabu lil badi'i nisbatul fa'iliyya shi na farkon sai a jingina masa dangantaka irin na wanda ya aikata aiki fa'ili walil muqabil nisbatul maf'uliyya shi ko wanda ya fiskance shi da irin wancan aiki sai a ce da shi shine maf'ulun bihi kamar ramaituhu faramaituhu fa ana armihi ni ne fa'il kenan ma'anan shi ko maf'ulun bihi ma'anan an fahimta tunda ni ne na fara jifan sa din shi ma sai rama darabtuhu fa darabtuhu fa ana adribuhu na farko shine fa'il shi da ya responding shine maf'ulun bihi ana fahimta to فإذا كان أصل الفعل لازما إن أصل فعل يكسن شيء لازمين باشد بقعة مفعول به صار بهذه الصيغة متعدية تدونا صيغة تتشارك مشاركة زي كسن شيء مفعول به كوكما يكسن شيء بقعة مفعول به مثالي ما شيته ناي تفيفين يا رشي والأصل مشيت ومشى كاغا لازم لي أما إنك ما شيته famashaituhu fa ana amshihi ya za muta'addi kenan ya tashi daga lazim wa fi hadhihi as-sigha ma'na al-mughalaba a cikin wannan siga akwai ma'ana ta samun rinjaye tunda ni ne na aikata aikin tafiyan sai na rinjaye shi shi kuma ya tafi tare da ni mughalaba ala على ahadihima أحدهما بصيغة فعل من باب نصر akan yi nuni da galabar ɗaya akan ɗaya wato in fi'ili ya kasance babin nasara ne malam ya kun wawiyyal fa matuƙar bai kasance wawiyyul fa'i ba don in ya zama wawiyyul fa ba zai zama daga cikin babi daraba abin nan babu fa'ala yaf'ulu ba an fahimta kamar. akaltuhu fa akaltuhu fa ana akuluhu fa'ala yaf'ulu amma in ya kasance wawiyul fa kaman wajada wajadtuhu fa wajadtuhu sai mu ce fa ana ajiduhu kaga fa'ala yaf'ilu ne saboda wawiyul fa'i ne an fahimta to in ba wawiyul fa'i bane wala aw ya iyal ayn aw illam kuma bai kasance ya ilul aini ko lam ba kaman ba'a bayatuhu ha bayatuhu fabi'tuhu fa ana abi'uhu kaga abi'u af'ilu ya tashi daga babin fa'ala yaf'ulu ana fahimta to ko kuma ya iya abin nan lam kamar rama yarmi ramaituhu faramaituhu fa ana armihi kaga ba fa'ala ba bane to waɗannan su ne dawabit ka'idojin in ba su kasance waɗannan ba bai kasance wa wuyul fa'i ba bai kasance ya iyul ani ba bai kasance ya iyul lami ba to zai kasance daga cikin babi fa'ala ne yaf'ulu muna fahimta fa innahu yudallu ala min babi zaraba to idan ya kasance wawiyul fa'i ko ya'iyul aini ko ya'iyul lam to zai yi nuni akan rinjaye ne amma zai koma babin daraba yadribu fa'ala yaf'ilu muna fahimta malamai kama ta kaddama kamar da ya gabata wa mata kana fa'ala lidilalati ala duk sanda fa'ala ya kasance yana nuni akan rinjaye ne to babu tantama kana muta'addiyan zai kasance muta'addi ne wa in kana asluhu laziman koda ko asalinsa ya kasance lazimi ne bai bukatan mafulin bihi wa kana min babi nasara aw daraba kuma ya kasance daga cikin babin nasara ne ko kuma daraba in dai yayi nuni akan mughalaba rinjaye to ko lazimi ne yanzu ya koma maf'ulun bihi irrespective of kowane babu yake alama ta kaddama akan da yadda ya gabata min ayyi babin kana ta kowane babu ya kasance muna fahimta mu je gaba wasanihi ma na biyunsu almuwala jerantawa bibiyan juna attawali fa yakunu bi ma'ana af'alal muta'addi to zai kasance da ma'anan af'al ne wancan mutaaddi hamzatu ta'diya kawalaitu sauma na jeranta azumi wa tabatuhu bi ma'ana aulaitu wa atba'tu ba'dahu ba'dan na bibi sashin sa da sashi